This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara salamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau Juma'a farko a watan Afrilu shekara ta 2024 da fatar al'umma musulmi sun sha ruwa lafiya. Bayan labaran duniya za mu nufi Najeriya inda batun kara kuɗin wutar lantarki yake ci gaba da ɗaukar hankali. Muna kuma da hira ta musamman da kwararre akan harkokin kasashen Afirka kan siyasar kasar Senegal. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan azumi amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya gargaɗi prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu kan cewa zai canza manufofinsa idan Isra'ila bata sauya yadda take gudanar da yakin ta ba. isra'ila ta ɗauki matakan ba da damar kai ƙarin agajin jinƙai ta kuma sanar da korar wasu jami'ai biyu dangane da wani hari ta sama da ya yi sanadin kisan ma'aikatan agajin ƙasa da ƙasa bakwai a Gaza a farkon wannan makon. A cikin wata sanarwa da ta bayyana cewa an kammala bincike kan harin da aka kai ranar ɗaya ga watan Afrilu. Rundunar tsaron Isra'ila ta IDF ta ce za a kori wani kwamanda da wani babban jami'i daga aiki, sannan ta ba wasu jami'ai uku horo saboda aukuwar lamarin. Rundunar ta IDF ta ce jami'an sun yi kuskure wajen tantance motocin agaji uku da kungiyar agajin abinci ta duniya ta WCK ke amfani da su. Sun yi zaton wani dan bindigar Hamas ya ɓoye a cikin motocin. Harin dai a cewar su an kai shi ne bisa saba umarni da ka'idojin rundunar ta IDF. Da yake magana daga tashar jiragen sama kafin ya taso daga birnin Brussels a yau Juma'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka tana nazari akan rahoton binciken rundunar tsaron ta IDF kuma za ta ci gaba da tattaunawa da jami'an Isra'ila da kuma kungiyoyin agaji. A yau Juma'a Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha akalla shida a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuƙi fiye da hamsin zuwa yankin Rasha a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. Wata majiyar tsaro a Kiev ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa wani hari da aka kai a sansanin sojan sama na Morozovsk da ke kudancin yankin Rostov na Rasha ya yi raga-raga da jiragen saman yakin rasha akalla shida sannan harin ya shafi wasu jiragen guda takwas sosai wannan wani mummunan farmaki ne na musamman wanda zai rage wa rasha karfi a cewar majiyar tsaron ta kara da cewa rundunar tsaron ukraine ta sbu da sojoji su ne suka kai harin rasha dai bata ce komi ba nan take haka kuma kamfanin dillancin labaran afp bai iya tabbatar da ikirarin ba An ji girgizar ƙasa a birnin New York mai cunkoson jama'a da safiyar yau Juma'a a cewar hukumar sa ido kan yanayi ta ƙasa a Amurka yayin da mazauna yankin suka ba da rahoton cewa sun ji jijjiga a faɗin yankin da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar ta ba da rahoton aukuwar girgizar ƙasa mai karfin awo 4.7 a kusa da garin Lebanon da ke jihar New Jersey ko kuma kimanin mil 45 yamma da birnin New York mil hamsin kuma daga arewacin Philadelphia. Ma'aikatar kashe gobara ta birnin New York ta ce a rahotannin farko dai ba a samu labarin wata barna ba. An yi wa magajin garin New York Eric Adams bayani game da girgizar kasar a cewar kakakinsa Fabian Levy. ma'aikatar ta kara da cewa duk da cewa ba a samu wani rahoto kan wata mummunar barna sakamakon girgizar ba a halin yanzu ana kan nazarin tasirin girgizar kasar. A tsakiyar unguwar Manhattan hayaniya da karar ababen hawa da aka saba ji ta karu yayin da motoci suka yi ta latsa horn kan titunan da aka ji jijjigar na wani ɗan lokaci. Wasu mazauna unguwar Brooklyn sun ji wata kara sai kuma suka ji ginin suna girgiza a wani rukunin gidaje a unguwar Manhattan East Village. Wani mazaunin yankin jihar California wanda ya sha fuskantar girgizar ƙasa ya kwantar da hankalin makwabtansa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani ma'aikacin agaji na Turkiyya a jiya Alhamis a Somaliya a wani hari da kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida ta ɗauki alhakin kaisa. An kai harin ne a wajen birnin Mogadishu. a daidai lokacin da wasu motoci dauke da jami'an agajin Turkiyya da somaliya da masu su ke kan hanyar zuwa wani sansanin 'yan gudun hijira don kai kayan agajin abinci waɗanda suka shaida lamarin da 'yan sanda sun ce wata fashewa da ta auku a gefen hanya ta taɓa ɗaya daga cikin motocin inda mutane biyu suka mutu wani ma'aikaci ɗan turkiyya da abokin aikinsa ɗan somaliya A wani saƙo da ta wallafa a shafin sada zumunta na X wato Twitter, ƙungiyar kai agajin abinci ta Turkiyya da ake kira Veronal Association ta tabbatar da cewa an kashe Abdulrahim Yoruk, ma'aikacinta daga Somalia a harin. a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin nama a Najeriya inda batun kara kudin wutar lantarki ke ci gaba da daukar hankalin al'umma da suka hada da ɗaiɗaikun jama'a, ƙungiyoyi masu fada a ji da kuma 'yan siyasa. lamarin da ya kai hukumomin kasar kiran manema labarai da nufin ƙarin haske kan wannan batu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakili wakiliyarmu madina dauda ta haɗa mana ƙarin kuɗin fito da gwamnati ta ce ta yi kan wutar lantarki ya jawo wani rudani wanda ya sa hukumar kula da samar da wutar lantarki ta najeriya wato nec ta ci kamfanin rarraba wutar lantarki ta abuja aedc tarar naira miliyan 200 saboda gazawa wajen bin ƙa'idoji da ta gindaya Ƙarin ya nuna cewa masu sayan wuta kilowatt ɗaya kan naira 68 yanzu za su saye shi ne kan naira 225 kuma wannan ƙari ne da ya shafi masu samun wutar lantarki har na tsawon sa'o'i 20 a kowace rana kuma irin waɗannan su ne aka sa su a kaso na ɗaya wato waɗanda ake kira band A a turanci sannan akwai masu kaso na biyu da ake ce musu band B da na uku har ma da na hudu ministan watsa labarai Muhammad Idris Malagi ya yi ƙarin haske. An yi ƙari ne a kan waɗanda ake ganin za su iya wato cikin kashi ɗari kashi goma sha biyar ne kawai aka zaɓa waɗanda suke samu aƙalla awa ashirin na wutar lantarki kowace rana. Aka ɗauke su aka ce to bari a hwara a kansu a gani yadda abun zai kasance wannan kama abin da bature ke ce ma pilot study masu hannu da shuni masu manya-manyan kamfanuka masu manya-manyan gidaje masu zaune a unguwanni waɗanda ba su iya yi ba su kunna janareto ba ba su iya yi babu wutar lantarki dole su ne aka ce su fara wannan su ɗanɗana wannan tukunan kudaden da gwamnati ke kashewa wato abinda 2.9 trillion kusan trillion uku gwamnatin tarayya ke kashewa kowace shekara akan bangaren wuta batun azarbabi da hukumar ba da wuta ta birnin tarayya Abuja wato AEDC ta yi na sayar da wuta kan sabon farashi kuma ministan watsa labarai Muhammad Idris ya ce an ɗauki mataki. An karfafa masu wato eh, wato zaman su da za yi su su ɗauki kowane mataki su ga ya dace akan duk wani wanda ya yi wani abu wanda ba daidai ba ne a hukunce akan wannan bangare na wuta duk wanda aka samu da hannunsa a cikin koyin wani almunhadana ko kuma ma an yi wani kuskure ne dole su koma kan kuskuren nan idan misali ka biya kuɗin da bai kamata ka biya ba to za ka dawo za a sake baka wutar lantarki kyauta ka sha sai ka shanye wannan kuɗin naka da aka caje ka ba a sani ba lalle ne sai an baka wannan hukuma ta tanadar da wannan duk wanda aka caje shi ba a kan ka'ida ba yana da haƙƙi ya je ya kai ƙara a wajen net. Amma ga shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya, Kwala Olubiyo ya ce yawan lalacewar hanyoyin wuta a ƙasar ya sa 'yan ƙasa suna shan wahala. Saboda haka yana kira ga shugaban ƙasa da ya soke sayar da hannun jari da aka yi a baya saboda a sake tsari da zai samar wa ƙasa da wutar lantarki na dindindin. Muna so shugaban ƙasa da Allah da Allah bisfi sabilillahi ya amfani da karfi karfin e eh, jara mana magana uta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasa ya yi kokarin sa ya yi cement project ya ba su kudi ya ba su world bank ya ba su kudi daga cbn akwai wuta a line na generation sun ki ba su doka wuta in ba muna cikin babban damuwa shi ma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai kingsley chinda ya fitar da sanarwa inda ya ce da shi da 'yan uwansa ba su amince da karin kudin wutar ba kuma zai aike wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da wasiƙar neman a soke ƙarin baki ɗaya. Sai abubuwa sun daidaita a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuwa gaida Madina. Daga batun ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya kuma sai harkokin siyasar ƙasar Senegal, inda bayan ɗaukar rantsuwa, shugaban ƙasar Basiru da Faye ya daɗa uban gidansa na siyasa Usman Sanko a matsayin prime minister A hirarsa da murya Amurka, ƙwararre a fannin harkokin Afirka, Dr. Usman Bugaje ya yi harsashen yiwuwar bashi wannan mukami bisa dalilin cewa. Ai babbancin su fa ba yawa, ki tare suka tashi, tare suka yi jam'iyyar nan abokai ne da kul da kul Ba maganar eh Usman Sanko shi ya gaba amma aikin gashi shiru don ki san da suka shaku ƴaƴansa uku daga cikin ƴaƴansa namiji da kowanne ya sa suna usman sanku don ki san haɗa suke kamar ka ce gida ɗaya suka tashi gida ɗaya suke saboda haka abu kai ne na kud da kud kowane ne cikinsu ya samu ba wanda zai ba tare da wancan ba shi usman sanko ya fi shi kamar gogewa a shiga siyasa saboda shi ya je majalisa har sau biyu ne ko sau uku bana iya tunawa yanzu amma dai na san fiye da sau ɗaya ya yi ya abin ya je majalisa kuma ya taɓa wato shugaban gari wanda ake ce ma mayo saboda haka yana da gogewar da bayan za a yi gwamnati ba tare da shi ba tare suka haɗa wannan jam'iyya tare suka yi gwagwarmayar nan ta samun wannan zaɓe saboda haka tare za su yi mulki ni ban ga wani abu da za a damu da shi ba akan wai Usman Sanko zai rika ce mashi ika za a ah, to tare da shi da Usman Sanko duk ba tare suka yi ba mai bambancin su a tunanin su a aikace a gwagwarmaya a komi ai wannan ma wajibi ne a ce sun haɗu ni abin da nake gudan musu shine faransa ba za ta su zauna lafiya ba bisa wani dalili eh, profesa saboda ai in kin lura shi basiru fai da shi usman sanko suna da aƙidoji wanda suke kowa ya san su waɗanda na farko ba a sa son harka da ƙasashen yamma sai abin da ya zama lalura da faransa da amerika da da makamantan waɗannan ƙasashen duk suna son su kau da ragamar mulkinsu da yadda ake kallon daga waɗannan ƙasashen to kin ga in za su gina tattalin arzikin su ma'ana za su karkata wajen china da wajen rasha da wajen sauran kasashe kila na laraba waɗanda ba su da ra'ayin tafiya da da waɗannan mutane to kuma kin ga wannan ba ƙaramin lahani ba ne ba ga tattalin arziki Ki na irin su a faransa da amurka kuma yadda muka san su ba za su iya su kyale su ba amma idan matasan ƙasa sun haɗa kansu to ba yadda suka iya kamar yadda ake gani a mali kamar yadda ake gani a niger kamar yadda ake gani a gini ai faransa din ta yi ta yi ta yi amma me kasar baki ɗaya ta haɗa kanta wuri ɗaya to wannan shine zai musu magani sa'annan kuma suna son su dawo da gina ƙasarsu wajen samun abinci shi kansa usman faye yana da gona a garin su duk da cikin harkar nan ta aikinsa da siyasar kowane lokacin yana zuwa ya da kansa za ka gan shi ya zage dantse yana cikin gonar da matan shi duk ana aikin gona saboda mutum ne wanda yake wato yana sane da irin abin da talaka manomi wahalhalunsa da irin abin saboda suna son su gyara aikin gona su samu abincin za su yi kuma su mallaki tattalin arzikinsu su raba tattalin arzikinsu da tattalin arzikin faransa wanda wayo ake musu ana yaudar su ana cutar su shekaru ba iyaka suna son su kwato kansu daga wannan to ke ga duk irin waɗannan abubuwan ai ƙasashen turai ba za su so ba kuma duk hanyar da za su bi ta yin farfaganda ta yin zagon ƙasa da abubuwa ne da aka saba aka sani duk za su yi sai dai da ƙarfin su ya kare amma kamar da nace idan matasa suka dunkule suka haɗu wuri ɗaya suka jajirce suka dage to za su tsamo ƙasar senegal daga cikin wahalhalun da ta fada shekara wajen sittin da suka wuce masanin harkokin kasashen afirka dr usman bugaje yanzu kuma ga hassan maina kaina da shirinmu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za a ji cewar gwamnatin jihar Zamfara ta sanya dokar dakatar da matafiya daga shiga cikin jihar da suka fito daga jihohin Sokoto da Katsina. Tun daga karfe bakwai ne yamma har zuwa karfe sha ɗaya na safe. To ko mai zafi haka? mutanen jihohin katsina da gabashin sokoto da aika aikar 'yan bindiga daɗi ke damun su na ƙara kwarara zuwa ƙasar nijar don tsira da rayuwarsu sannan za a ji ƙarin bayani akan rikici da ya ɓarke tsakanin 'yan bindiga daɗi da kuma 'yan ansaru. Toma Dalla. gwamnatin jihar zamfara ta sanya dokar tsayar da matafiya da suka fito daga jihohin sokoto da katsina daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe wannan dai na wani mataki na kara tunkarar kalubalen tsaro da jihar ke fuskanta kamar yadda kwamishinan watsa labarai na jihar ta zamfara manir kaura ke mana karin bayani gwamnati ta dauki wannan mataki ne domin kare rayuka da dukiya al'umma kamar yadda al'umma suka sani wa'annan 'yan fashin daji suna amfani da wannan lokaci sai kaga lokacin suke fitowa suna shiga da mutane daji kuma suna kashe na kashewa to a kokarin wannan gwamnati ta mai daraja gwamna dr dauda lawal na ganin cewa ta ba da kulawa ta musamman ga al'umma wurin ba su tsaro aka ga ya dace a dakatar da zirga-zirga na motoci a wannan lokaci daga karfe bakwai zuwa karfe shida na safe daga bodar kara zuwa bimasa ta jihar sokoto domin a ga cewa an ci gaban daukan matakai waɗanda za su kai ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda a muna daɗa ba al'umma haƙuri da irin wannan yanayi da muka cancika mu na ganin cewa an yi duk iya mai yiwuwa an ɗauki matakai waɗanda za su sa a kai ƙarshen wannan matsala daga bisani na tuntuɓi masanin tsaro dr kabiru adamu ko wannan mataki na iya kaiwa ga hanya mai bullewa? rufe hanya ko kuma kai eh, da iyaka eh, idan an gudanar da shi ta hanyar da ya dace zai iya taimakawa amma don ɗaya a rufe hanyar ba tare da misali ba an rufe hanyoyi ta daji da sauransu kaga kusan eh, wannan shirme ne kwai talakawa da suke bin hanyoyin nan su za a wahalar su wayancan din a yawanci ba ma motoci suke bi wanzana a ce an hana su ta hanya din hanyar mu yawanci ko mashin mashin ne suke bi kuma ta daji suke tafiya su so ba na tunanin wannan matakin wani mataki ne wanda zai wani tasiri dr kabiru adamu ana samun ƙarin haske dangane da rigima da ya kaure tsakanin yan bindiga daɗi da yan ansaru a yankin karamar kumar birnin gwari inda lamarin ke ɗaukar wani sabon salo Mustapha Sarkin Kaya da ke bibiyar al'amuran tsaro a yankin arewacin Najeriya ya mana karin bayani dangane da halin da ake ciki. Tabbas Malam Hassan yan kwanakin nan ana samun rigingimu tsakanin yan bindiga bangaren dogo gide da yan ansaru. To abin da ya kawo wannan fada shine fada ne na fada da iko. Wato kowannen su yana son ya mallaki bangare wanda zai iya kafa sa sannan kuma kowane na son idan zai kafa dola ya kafa dola wurin da bangaren da ke da arzikin da zai iya tafiyar da harkokin shi ne yau da kullum misali wannan bangarorukan da suke kokari irin bangaren shi nan birnin gwari wuri ne wanda ke yana ɗaya daga cikin wurin da ke da albukatun ƙasa a wannan bangare na arewacin najeriya kuma waɗannan yan bindiga da su yan ansaru dukkanin su babu waɗanda ba sa safarar waɗannan ma'adanan domin tun farko sun riga sun san sirrin wannan ma'adanan tonon wannan ma'adanan daga hannun waɗanda suke tonon ma'adanai ba bisa ka'ida ba tun lokacin da ana zaune lafiya shi ya kawo wannan matsala da take faru faruwa a yanzu kuma magana ta gaskiya matsalar ta kai kololuwar da ba a tsammani domin girmanta ya kai yanzu su waɗannan 'yan ansaru suna amfani da wannan dama da wannan kuɗi da suke da shi na tonan ma'adanai suna safar miyagun makamai zuwa ga mutanen da su asali 'yan gari ne ma ba 'yan bindiga ba suna ba su waɗannan makaman da sunan su kare kawunan su to babban matsalar da ake gudu za ka iya faruwa zuwa gaba shine wannan makaman da suke zuwa hannun waɗannan mutanen tabbas za su yi amfani da su tare da 'yan ansarin za su da kai za su iya kore 'yan bindiga amma kuma daga baya sukan iya juya su koma ga mutanen da ba su ji ba su gani ba domin duk lokacin da suka gama da waɗannan barayin za su fara tunanin a ah, to ai lokacin da muke shan wahala mutanen gari ba su taimake mu ba saboda haka su ma makiyan mu ne gaskiya wannan matsala da ake ciki lokaci ne da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi amfani da wannan damar rikicin da ake samu tsakanin su 'yan ansaru da su 'yan bindiga ta yaƙe su ta yi amfani da irin salon yakin da suka yi amfani amfani da shi a arewa maso gabas suka yaki kungiyar boko haram da sauran kungiyoyin jihadi da ke wannan wuri yanzu kuma sai jihohin sokoto da katsina inda wasu al'umman yankin ke kara kurara zuwa kasar nijar biyo bayan karuwar aika-aikar yan bindiga daɗi basharu altine guyawa isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar sokoto ya mana karin bayani irin yadda yankin na gabacin sokoto wato gabacin isa da gabacin sabon birni akalla akwai ƙauyuka ɗari uku da wani abu zuwa ɗari hudu shekara goma goma sha biyu wa wannan yanki baya cikin hayyacin shi ana cin zarafin jama'a ana kashe su ana kama su ana garkuwa da su kuma ana tada garuruwa kuma ana kona jama'a cikin mota wannan abin ya hirgita jama'a daman tun daga iyaka ainihin Eh, eh, ƙasar jibiya ha abin da ya kawo ƙasar ilela ta kwanni babu gehen da ba iyaka da najeriya ba akwai ƙauyuka ciki waɗanda muke da makwabtaka da su kuma akwai alaƙa ta auratayya akwai alaƙa ta ainihin eh, addini akwai alaƙa ta noma da kiwo tsakaninmu da su to duka waɗanga wurare babu inda babu 'yan ƙasar najeriya ciki suna gudun hijira tun daga gehen jibiya ɗin ce ma yake ɗan kano har zuwa ainihin gabacin sabon miroja su 'yan basira gida gehen dama har zuwa gehen take tsaba gehen maradi har zuwa galmi wannan mashigi na dan ayage idan aka gangara har zuwa ainihin ruwa duma ina tabbatar maka gehen galmi da ita illela din wajajen gehen karangiya ta iyaka da kwanni dukkan waɗanga wurare din yan najeriya suna nan zanne suna gudun hijira ƙarƙashin ainihin jamhuriyar nijar wanda yake kuma gwamnatin najeriya bata damu da yan najeriya da awon yanki ba domin idan ka ga ai magana su magana siyasa ce 'yan ainihin wakilansu na siyasa waɗanda a can jehe-jehe suke magana su ba wai gwamnatin tarayya ba gwamnatin jihar ma babu ruwanta da waɗanda al'ummomi waɗanda iyaka da jamhuriyar Nijar suna gudun hijira. Yaya za a yi a yi matuƙa hanci gwamnati bata damu da 'ya'yanta ba waɗanda sun ka tagayyara shekara goma sha biyu ana cin zarafinsu kuma suna gudun hijira. Waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda mu idan muka diba ma zaman mu iyaka da jamhuriyar Nijar ga waɗannan al'ummomi masu gudun hijira ya hiye musu zama cikin ainihin Najeriya. Domin Najeriya in suka tsallako sun ka dawo gidajen su kashe su akai garkuwa da su akai. Amma suna jamhuriyar Nijar din ko babu abin abinci dai akwai zaman lafiya domin ita jamhuriyar Nijar ta kiyaye haƙoƙa na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu ba irin Najeriya ba. Basharu Altine Guyawa Isa masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. sunana hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya To a gaida Malam Hassan kada a sha'afa wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Muhammad Danjuma ɗalibi daga makarantar Ashabul Kafiwa Wakin wanda ke cikin ƙasar Kamaru a birnin Yaounde a Angon Brigiteri. zan karanta muku alkur'ani mai girma daidai gogodo insha Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

sugnaato aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sid iyo caaliban loo ogsoone soo nasiiyo nagu sime nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne واحد سؤالني سبحانه نجاتي شسو نسيو نقوسي ام عدا بدن نوغسو بي آذان صعبدك وغوس وحان كسؤالني سبحان magaji way socotay asagoo dine waa camal siro waa saxibi iyo saafii ya yayna seegine soma To madalla shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai. To a takaice kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya gargaɗi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kan cewa zai canza manufofinsa idan Isra'ila bata sauya yadda take gudanar da yakin ta ba. isra'ila ta ɗauki matakan ba da damar kai ƙarin agajin jinƙai ta kuma sanar da korar wasu jami'ai biyu dangane da wani hari ta sama da ya yi sanadin kisan ma'aikatan agajin ƙasa da ƙasa bakwai a Gaza a farkon wannan makon. A yau Juma'a Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha akalla shida a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare. inda ta harba jirage marasa matuki fiye da hamsin zuwa yankin rasha a cewar ma'aikatar tsaron rashar An ji girgizar ƙasa a birnin New York mai cunkoson jama'a da safiyar yau Juma'a a cewar hukumar sa ido kan yanayi ta ƙasa a Amurka yayin da mazauna yankin suka ba da rahoton cewa sun ji jijjiga a faɗin yankin da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar ta ba da rahoton aukuwar girgizar ƙasa mai karfin awo 4.7 a kusa da garin Lebanon da ke jihar New Jersey ko kuma kimanin mil 45 yamma da birnin New York. mil hamsin kuma daga arewacin Philadelphia. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzaya dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma X domin neman ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com. Banda haka kuma kuna iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet VOA Hausa da kama yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Fiona Nandudu da ta haɗa shirin alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.